Daga murya Amurka a Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum daga nan birnin Washington sashen Hausa ke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 25,31 da kuma 41. Za a iya kama mu a jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Har ila yau a Nijar din za ku iya lalubo mu a tashoshin FM din Radio Amfani, Sarauniya da kuma niya. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke birnin Kumasi sannan za a iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Tare da ni Daula Salim. To a duk ranar litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa inda a yau ma biyu wato ranar ɗaya ga watan Afrilun shekarar 2019 shirin namu zai ci gaba da tattaunawa ne akan almubazaranci a lokacin shagulgulan bikin aure. wanda za mu ci bashi a ƙarshe mu zo mu kasa biyan bashin a zo ana ci maka mutunci wasu ma har zuwa gidan sai yarinyar za ki ga an je an yi an ce bari mu je mu kwashe abu kaza sai kin gama biyan kuɗin kuɗin mu da kika ara to kin ga irin wannan ba duka ci baya ne a cikin al'adar sosai haka yake sarfi Aminu ka san mun faro wannan maudu'in makon da ya gabata inda muka ji ta bakin malamin addinin Islama da na Kristan akan almubazzaranci lokacin shagulgulan aure. To a yau wakiliyar sashen Hausa Aisha Ma'azu daga Abuja ta tattauna mana a cikin zauren muhawarar yau da gobe bari mu je yadda ta kaya. To amma daula kafin bari yanzu mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi a shafin Facebook inda muka tambaye cewa menene ra'ayinku aka almubazzaranci da aiki a wajen shagulgulan bikin aure. Ga kuma yadda kuka amsa mana. so haka salfilu ga amsan tambayar da muka tambaya a makon da ya gabata inda ibrahim salisu dan kaduna shi ma cewa yau da gobe hakika yawan almubazzaranci da ake samu a wajen shagulgulan bikin aure tabbas hakan ya taka muhimmiyar rawa wajen gwargaza zamantakewar ma'aurata to shi kuma mu na gaba ya fito ne daga adamu muhammad mai nasara nasarawa ya ce hashtag yau da gobe ikon allah to ni dai a waje na hakan samsam bai dace ba domin kuwa yin hakan barnata dukiya ne kawai. To sai arma ya'u Husaini inda cewa Islam yau da gobe fatan alkhairi a gare ku hakika yin almubazzaranci da ake yi a lokacin shagulgulan bikin aure abun ba a cewa komai. sai kuma saƙon gaba da ya fito daga lamara idris ya ce a gaskiya boa ba komai yake kawo shi ba illa ƙarancin rashin ilimin addini tofa. To sai Sadi Energy Tandarin Patiskum cewa yau da gobe hakika almubazzaranci da ake a lokacin bikin aure ya zama ruwan dare gama duniya. Yanzu idan mutum bai yi almubazzaranci ba ba a ganin tamkar wai waye shi wato bai waye ba bai waye ba haka ne Allah. <laughs> to shi kuma Abbas Aliyu magaji cewa rashin sanin ciwon kai ne da zafin nema ke sanya haka To sai Jabani Sunday inda cewa yau da gobe kowane tsuntsu dai kukan gidansa yake yi. Shagalin biki kuma iya karfin mutum iya shagalinsa. Wato bakin aljihunka. <laughs> Bakin aljihunka bakin shagalinka. Iya shagalinka. Mm. To sai kuma mm. Nasir Umar ya ce duk wannan magana da kuke yi tana wato tana bin bayan kunnuwansu kawai. ku bar wahalar da kanku wato da abin da muke aikin banza ne aikin banza ne mutane shi yasa dai <laughs> ake ta kira dai saboda mm. abin da sai a hankali mm, to Umar Adamu ka katagum cewa tabbas faɗaɗa hidima a lokutan aure da wasu musamman masu hannu da shuni yana da matukar illa domin kuwa yakan hana auren auren ma baki daya ga masu rauni kwarai da gaske ya yi magana mai mahimmanci kaga wasu za su iya fasa yin aure kwarai saboda babu wannan abin ba kuɗin lefe ba kuɗin dina da kuɗin fati to Allah kyauta <laughs> to sai kuma saƙon abdulkadir sarkin hurmi ya ce yau da gobe tabbas almubazzaranci a lokutan bukukuwan aure ya zama ruwan dare game da duniya ra'ayi na sarakuna su su sanya dokar hana almubazzaranci a yankunan su wannan shi zai taimaka wajen rage almubazzaranci a lokacin da ake bukukuwan aure. To sai Shehu Adamu Rijau inda cewa ya eh, gaskiya abin takaici ne irin yadda za ka ga wasu suna ta almubazzaranci ya yi shagulgulan bikin aure ya kamata dai masu yi su daina domin addini ma bai yarda da almubazzaranci ba. To sai kuma sako daga Manda Tako Damfa ya ce yau da gobe almubazzaranci ba shi da kyau duk ranar juma'ar da ta gabata sheikh imam ibrahim ginga wato hudubarsa akan haka ya yi kira to wato an yi huduba akan wannan batu da muke magana ma aka haka yake ai satin da ya gabata ma malamai sun yi huduba akan haka hmm. to sai baba bara inda ya ce salam yau da gobe almubazzaranci da dukiya ba shi da kyau da fatan ma'aurata da iyaye za su daina to karshen sakonnin kenan To yanzu bari mu je ga Aisha Ma'azu a zauren muhawarar yau da gobe domin mu ji ra'ayinsa akan wannan maudu'in. Salamu alaikum masu sauraron yau da gobe. Yau a zauren namu za mu tattauna ne akan tsawwalawa akan shagulgulan biki kama daga laife a kayan gara da shi kan shi bikin da yadda ake yin shi a kasar Hausa a yanzu. Domin tattauna wannan maudu'i muna tare da. Ah, Salamu alaikum sunana Halima Garba To Hajiya Halima ya kike kallon yanayin shagulgulan biki da ake yi yanzu da kuma irin tsawwalawa da ake yi wajen sadaki da kayan lefe da kan shi kan bikin ta ga a ɗebi kwanaki da dama ana ta yin abu guda ɗaya. lahi abin da kama gaskiya mun ɗora wa kanmu damuwa mm. wanda kuma ba za mu iya shi ba maganar gaskiya. Magana tun daga neman aure za ki ga an fara cewa a kawo kuɗin gaisuwa da uwa da uba da na dangi a ce sai an fa kawo kaza a yi dai like competition between family din yarinya da family din namiji wannan su ja waɗannan su ja haka dai a ta musu har ma abin ya da janyo tangarɗa tsakani ka ga an zuwa ni auren ma mm. ka ga yarinya ta zo ta zama ba ta da daraja sosai a bangaren mijin da iyayen shi so maganar su lefe dinan da ake ta yi wanda aka tsawola, a da ba a wani tsawala ba tunda an maida shi kamar addini wanda addini kuma bai ce a yi ba mu al'ada mun riga mun ɗauki al'ada mun dura shi kamar addini din to in har ya zama dole sai an yi haka to ya kamata a ce a ringa aunawa a ga cewa me mijin nan zai iya afford me zai iya yi a lifan nan amma sai ki gani iyayen yarinya wani lokacin su ne za su ce ga abin da suke so a kawo su ba a saki a ce yasa ta gaza to mahaja idan kika duba sai ki ga su ma iyayen ya mace su za su yi kayan daki su za su yi kayan falo su za su yi kayan kicin ba kya gani nauyin yana musu yawa eh to gaskiya wannan kam zan faɗa dalili kuwa ba wani abin goyi ba ne don yi ma kaina na aure da 'ya'yana mata guda biyu za a bamu mazan su kansu za su bamu gida Ki ga wani gidan ma ɗakuna biyar ki ga shi shi nan dai sai a ce maka ai sai kayi falo sai kayi kicin sai kayi ɗakuna sai kayi wayo. komai da komai kai kake kawowa a gidan mu to kin ga a nan din ma mu kanmu iyayen mata an saka mu a cikin wani irin yanayi wanda za mu ci bashi a ƙarshe mu zo mu kasa biyan bashin mm-hmm. a zo ana ci maka mutunci wasu ma har zuwa gidan su yarinyar zaki ga an je an ce bari mu je mu kwashe abu kaza sai kin gama biyan kuɗin mu da kika ara mm-hmm. to kin ga irin wannan ba duka ci bayani a cikin al'adar su ko kin gani ya kamata a ce mun dan tackling irin wannan abun a rinka a rinka yin abu daidai da wajen aljihu bos gidan mace da gidan namiji. ko in suna alakanta irin wannan tsawalawa da ake yi da irin auratayya na ƙarya da yake ake samu yanzu da ga namiji ya je wa mace da siffar karya ita ma mace sai ta bayyana mishi siffanta na karya mm-hmm. to daga baya kuma sai ga an zo an samu matsala kina gani haka na daga cikin dalilan da yake jawo eh to ba zan ce eh ba ba zan ce a'a ba saboda kowa da irin yanayin da ya taso mm. wani gidan ko namiji ya zo da karyan ba lallai ne gidan sayar ko kwayar ne ta nuna mashi karyan ba mhm. amma kwaɗayi yana shigowa cikin daga ina daga bangaren mace saboda idan mutum ya zo da karya sai ki gani wani lokacin kuma in yarinya ma koda ba ta so sai ki ga bai uwa yarinyar ya ci ko kuma ubanta daga nan sai a hanki da yarinya ta je ta shiga inda babu kwanci hankali tsakanin su. To amma hajiya kin ba za ki so ki aurar da aiki a yarki cikin gidan da ba za ta wahala ba. Ko ko kwarai da gaske. To wannan ma kwaɗayi ne? Eh to ai akwai yanayin da sigar da mutum zai zo maka da shi. Mhm. Kuma mu ana cewa haram ne kai bincike ko wani abu amma fa binciken nan fa yana da amfani. wajen bangaren kafin ka aure da yanka ka bincika ka gawa za ka ba ba wanda yake sanya wahalar da kashe idan ka aure yanka da kuma zaman ka gane kenan haka yi ai kin gani baka da kunciyar hankali so kin ga irin wannan din ya kamata a bincika a ga in daidai da in ya dace a aure da yarinyar to wannan gidan final to hajjar zainab ne kike ga me kike za ki iya dora kan wannan Hajji Halima ta yi wata magana, ta kawo maganar kwaɗayi. Um, ta kawo kuma um, point inda ta ce idan iyayen ya ni a tunanina ni iyayen idan iyayen ya sun tsawwala is because su ma an tsawwala musu idan kika duba an ce miki ki zaki zaki gado zaki kujeru zaki sayi mugu zaki labulaye zaki all those things kin gane magana ta and then kana expecting namiji kawo ne kawai gaisuwar uwa da uba kin fahimce ni kar fa ki manta hatta cuka ni fa za ka sai kin gane ba ne ni me tsawalawa a cikin wannan magana ina ga wannan ba tsawalawa bane dan na kashe miliyan biyar na nemi kuma a bani miliyan biyar ba laifi bane ke fa kika biye da kika haife ta a tunani na ki sake wannan muhajjar zainab ba na son mai musu ni da ki kin gane akan wannan al'amarin maganar gaskiya a yi wata mutum na ko ni ko wani da na shi ra'ayi akan wannan al'amari ni ina magana ne akan experience din da na experience in gane ba kowane gida ne nake suke da kwaɗayin ba um, if you are of in ka san zaka iya wa yarka abin da zai rufa mata asiri a gidan mijinta dama ba sai ka saka idan ka akan zai yi ba wai kina maganan ka rufa wa yan asiri tambaya ta gurki hajji halima shin Allah ne ya dora maka wannan ko kuwa a'a al'ada ce maganar Allah ce ya kamata a bi ko maganar al'ada ai shi ɗin tun farko na yi magana a kai in kika tuna na ce ba addini ba ne al'ada ce amma mu da ni da ke da duk wani ma da yake nan mun san cewa mun riga mun ɗauki al'adar nan mun ɗora ta kamar addini. to ina za a ta yaya za a yi a samu maslaha tsakanin gidan maza da kuma gidan mata da kuma irin bikin da ake yi ajiya halima. sai kiga an shafe kwanaki bakwai kullum da wani sha'ani a ce rini a ce kamu a ce kamun ma ba irin wanda aka shafe ba a sa ma mace a lalle kai kamar da to me zan iya cewa game da haka me ya kai me ya sa muka karanci kanmu a wannan hali da muke ciki a yau to ta yaya za mu kwaci kanmu daga wannan halin da muke shiga to yadda muka tsinci kanmu a cikin wannan al'amarin mu dai kawai zan ce dai mu mun dora kanmu duk da kullum ana ganin kamar upgrading ake a rayuwa mm. shi ma kamar bikin yayi upgrading nashi ne yanzu kamar kamun da kika kawo misali kai. dan kika yanzu ba a yi shi ma al'adance a gida sai a tafi wani hall a kama wani event center a je a kama shi yadda ake dina haka zaki ga an yi kawo to in ce duk wannan abin da muka dora wa kanmu yanzu yadda za mu ce ma a koma baya a yi gaskiya ba zan iya cewa komai akai ba dan zai wahala nisa amma idan ana so a tabbaka al'ada za a iya idan al'adar ake so a raya ina ji abu ne ne eh to Umma su ba sun dauka din za su fasa wasu kusan daga za su yi ba wanda suke da hannu da shi ne suna ganin cewa ai al'adar nan ba za su koma kanta su yi ta al'adance a yadda aka za su kamar ci baya ne saboda an riga an ci gaba amma in fa za mu iya gyara ina ganin kamar za mu iya gyarawa a kaɗan da kaɗan waɗannan sun zo sun fara nunawa kan cewa eh al'ada fa ya dawo mu fara yin al'ada mu fara kawo da su wanda ake fesa wa nono a wanda ake shafa musu lalle irin waɗannan al'ada wanda su aisha a gargajiyance in dai aka fara ɗaya haka ina ganin kamar za a dan samu hajiya zainab da ra'ayin ra'ayi. ina ga anan gurin ba zan yarda da ra'ayin hajiya halima saboda tana assasa al'ada fiye da addini ni a ra'ayina mu koma hanyar Allah malamai su fara kira su nuna illar waɗannan abubuwan yanzu kamar ɗazu da muka yi wata magana da ke ne akwai mazan da yanzu suka tsiri aure saki saboda gara in gara ta ƙare sai a saki yarinya da mun samu wannan labari a wurare da yawa maza na yin haka ne to sai fa mun dawo turbar da Allah ya ce abin da Allah ya ce a yi a yi wanda ya ce kar a yi kar a yi idan kuma kana so ka yi ya zama ka yi shi ne a cikin son zuciyarka kai ka ga dama ta ga za a yi amma ba an ce maka dole kai ba kama Jalima halima tana ce min tana da experience ta aure da 'ya'ya biyu to ni ko da ban taba haihuwa 'ya mace ba 'ya'ya na duka maza ne amma na rike 'ya'ya mata na kuma aurar da su wasu ke hajiya aisha kin sani cikin waɗanda ke masana'antar fim ‘ya'ya nawa na ɗauko na riƙe na mai da su kamar uwarsu na aurar da su yau wasu suna nan zaune a gidajen mazajen su ke ba ƙarya ba ma ko shekara biyu da suka wuce akwai ‘yar da aka bani riko tun tana shekara biyar ni na aurar da ita amma a lokacin hajiya zainab yaya abin zo miki zo da irin wannan batun eh, kayan ɗaki da menene kuma batun biki ya kuma kika tunkari wannan al'amari Eh gaskiya kin san da yake ni hajji a shirka ina da ɗan kamar wani irin abu da mutum bai cika tunkara ta haka da irin waɗannan maganganun ba. Of course sun riga sun ɗauka cewa komai za a yi shi yadda kowa yake yi. Amma bayan na yi kayan ɗaki wanda duk ya kamata ta cokali da aka zo min da magana ai ya kamata a kai yarinya da gara. Na ce a'a wannan ba zan yi ba. saboda ba dalilin da zan baka ya in maka duk wannan ɗawainiya sannan in baka abincin da zaka ci wanda ana expecting ka bada abincin ma da ba zai gaza na wata shida ko shekara ba wanda na kiyata da in yi wannan amma ita yarinyar cikin kuɗin da abokanta suka dinga kawo mata wanda take abin arziki da su suka tara mata na gudunmuwa isi da ta yi gara. Idan muka lura da irin wannan matsala ta tsawalawa a al'amuran biki mm. da lefe da kuma gara da muke a arewa wasu irin matsaloli wannan yake haifarwa. A cikin matsalolin da ke san cewa abin da ya sa aure sake yawa a cikin hausawa saboda ba sa shan wahala wurin samun aure. yau da namiji zai sha wahala ya san yayi abin da ya kamata ba arha yake samu ba mm-hmm. ina mai tabbatar miki za su rage mm-hmm. sake-sake sakin aure mm-hmm. Za ki gabatar mana da kai. Assalamu um, alaikum na Halima Garba Bala. To Hajiya Halima ya kike kallon yanayin shagugulan biki da ake yi yanzu da kuma irin tsawalawa da ake yi wajen sadaki da kayan lefe da kan shi bikin ta ga a ɗebi kwanaki da dama ana ta yin abu guda ɗaya. lahi abin da yakan gaskiya mun ɗora wa kanmu damuwa mm. wanda kuma ba za mu iya shi ba maganar gaskiya. Magana tun daga neman aure za ki ga an fara cewa a kawo kudin gaisuwa da uwa da uba da na dangi a lokacin sai an fa kawo kaza a rika like competition between family din yarinya da family din namiji wannan su ja waɗannan su ja haka dai a ta musu har ma abin ya da janyo a tsakani ka ga an zo ni auren ma mm. ka ga yarinya ta zo ta zama ba ta da daraja sosai a bangaren mijin da iyayen shi so maganar su lefe dinan da ake ta yi wanda aka tsawola, a da ba a wani tsawola ba tunda an mai da shi kamar addini wanda addini kuma bai ce a yi ba mu al'ada mun riga mun ɗauki al'ada mun dura shi kamar addini din to in har ya zama dole sai an yi haka to ya kamata a ce a ringa aunawa mm-hmm. a ga cewa me mijin nan zai iya afford me zai iya yi mm-hmm. a lifan nan amma sai ki gani iyayen yarinya wani lokacin su ne za su ce ga abin da suke so a kawo su ba a saki a ce yasa ta gaza to mahaja idan kika duba sai ki ga su ma iyayen ya mace su za su yi kayan daki su za su yi kayan falo su za su yi kayan kicin ba kya gani nauyin yana musu yawa eh to gaskiya wannan kam zan faɗa dalili kuwa ba wani abin goyi ba ne don ni ma kaina na aure da na mata guda biyu za a ba mu mazan su kansu za su ba mu gida yanki kaga wani gidan ma dakuna biya ki ga dai gashi nan dai sai a ce maka ai sai kayi falo sai kayi kicin sai kayi dakuna sai kayi wayo komai da komai kai kake kawo ba. a gidan mu to kin ga anan din ma mu iyayen mata a saka mu a cikin wani irin yanayi wanda za mu ci bashi a ƙarshe mu zo mu kasa biyan bashin a zo ana ci maka mutunci wasu ma har zuwa gidan su yarinyar zaki ga an je an yi an ce bari mu je mu kwashe abu kaza sai kin gama biyan kuɗin mu da kika ara mm-hmm. to kin ga irin wannan ba kika ci bayani a cikin al'adar sosai ko kin gani ya kamata a ce mun dan tackling irin wannan abun a rinka a rinka yin abu daidai da wajen aljihu bos gidan mace da gidan namiji in suna alakanta irin wannan tsawalawa da ake yi da irin auratayya na ƙarya da yake ake samu yanzu da ga namiji ya je wa mace siffar karya ita ma macen sai ta bayyana mishi siffanta na karya mhm. to daga baya kuma sai ki ga an zo an samu matsala kina gani haka na daga cikin dalilan da yake jawo eh to ba zan ce eh ba ba zan ce a'a ba saboda kowa da irin yanayin yanda ya taso wani gidan ko namiji ya zo da karyan ba lalle ne gidan sayarwa ko koyar mai ta nuna mashi ƙaryan ba mm-hmm. amma kwaɗayi yana shigowa cikin daga ina daga bangaren mace saboda idan mutum ya zo da ƙarya sai ki gani wani lokacin kuma in yarinyar ma koda ba ta so sai ki gani bai uwa yarinyar kwaɗayi ya ci kuma uban daga nan sai a hanki da yarinya ta je ta shiga inda babu kwanci hankali tsakanin su. Madalla mu sake koma wajen Aisha Ma'azu Mundi domin jin tattaunawar da ta yi da wata matashiya mai suna Aisha Bulawunti wadda ta yi amfani da duk gudunmawar bikinta wajen taimaka marasa lafiya a asibiti. Sunana dai Aisha Bulawu. Ake malama Aisha bara da da zaki aure akwai wani abu da kika yi daban ko zaki gaya mana me kika yi kuma me yasa kika yi abin da kika yi. To haka ni dai lokacin da aka tashi za yi biki na sai alhamdulillah na samu dama wanda akwai mutane da yawa wanda suka dinga taimakawa. Mm. To kuma alhamdulillah iyaye na lokacin su za su iya mun duk wani abu wanda nake bukata. Daga zuwa wurin biki wurin ɗaure aure komai da komai dai alhamdulillah za su. To sai zo ana bani kyauta ana bani kyauta ana bani kyauta kuma babu dai abin da zan yi da shi babu inda zan kai shi eh. kuma yawancin kyautar sai da kuɗi aka bani ba wai aka kawo abu wani abu bane so kuɗin da ya taru lokacin kuma daman akwai wanda wani asibiti da likitoci haka da muka saba da su dai sanadiyan sun yi sun yi aiki wa wayansu a cikin family dina haka har da babana so mun dan sassaba da su kuma su suna ta so su zo Najeriya hmm. babana shi kuma dama lokacin yana ta tunani me zai iya yi wa mutanen Bauchi so yana tsakiyar magana da su a'a yanzu ai a ce irin an samu irin wani asibitin dai a kasar Najeriya hmm. so da abin ya zo ya faru haka sai muka muna je tattaunawa tare da iyaye na dai sai muka zo muka samu shawara akan da cewa amfani da kuɗin nan a kawo likitocin na a kawo musu kuma su taho da magunguna mm. a zo a yi kwana ɗaya kwana biyu kafin biki a yi medical camp a taimaki mutane ga baki ɗaya to amma kuma akwai wurin tsayawa so gaskiya a cikin bauchi dai muka yi focusin akai aiki a zallan cikin bauchi akai eh to aikin ga abin shagali ne na biki domin ko ki amfani da kuɗin wajen shagulgulan da aka saba yi yanzu ah, kika yi amfani amfani da shi wajen taimakawa al'umma ko zaki mana ƙarin haske game da wannan abu da kika yi a inda kike yaya mutane suka kalli abun? ke kuma yaya kika ji to gaskiya lokacin da muka fara abu har ga zuwa ran da aka yi abu bamu da tabbacin zai saboda ɗaya dai da muka fara wannan kuma da sauƙi su likitoci na ƙasar indiya su so muka nema musu visa aka nema musu wurin zama wurin abu duk wannan ba matsala ba ne za a iya to wurin shigo da magunguna mun samu matsala saboda wurin shigo da magunguna akwai yawan maganin da idan ka shigo da shi dole ba za ka iya ba a cikin akwati za ka tuwo da shi to akwai yawa wanda dole sai an yi masa clearance to alhamdulillah rabin alamin da muka samu mutane a cikin ɗan abokanayen babana ko yan uwa haka dai wanda suka sassan mutane mm. aka samu muka samu aka yi clearance to da suka zo airport still aka samu matsala muka sake samu wani daga ciki sai ya mu wani daga cikin babban mentor na wani sosai to yana da private jet karshe dai private jet aka samu sai ya taimaka mana saboda in ba haka ba da wurin shigo da jirgi ne shi ma wurin bauchin da samu matsala samu matsala to a lokacin gaskiya mun ta samun matsaloli kala kala har muna ganin abun kamar ba zai faru to amma Allah da rai lokacin ai mun da rai ranar safiyar da za a yi abun nan babana da kuka ya kwana ya tashi da kuka saboda bayan an yi abubuwan da za a yi likitocin nan sun zo likitocin su uku ne suka zo da pharmacist guda to mm-hmm. pharmacist din kuma wurin zuwa dai haka sun saba da babana sosai to mijinta shi ma sai ya shi ba asibitin yake aiki ba amma shi ma pharmacist mm-hmm. ne a duka dukan su dai wurin mutane biyar kenan to mun yi akan da cewa daman daga farko za a yi a ATV teaching hospital muka zo dai abu dai kaman da gaske aka yi sanarwa aka faɗa aka ko ina ma dai aka yi sanarwa rediyo aka faɗa dai akan da cewa mutane su fito masu ciwo a kaza kowa dai su fito dan akwai rabon zaka samu taimako zaka samu lafiya daga wannan abin da za a yi dai yawa to a fito to ko ranar da aka tashi da safe sai muka samu matsala da sai aka ce wai biyu sun ce su ba sa ba sa irin abubuwan na haka da private individual dole sai kamar non charity organization mm-hmm. ko kuma da gwamnati mm-hmm. Alhali kuma mun kai sati biyu muna suna ba mu takardai muna signing a ana yin kaza ya kamata a samu clearance daga wurin wani duk an bi so a wannan safin da muka tashi an kansa an sanarwa da cewa tun kamar karfe takwas za a yi flag off a fara event to amma gaskiya ba a ma fara event ba sai wurin karfe daya sannan a take wannan suka hana to lokacin dai gani ake yi kawai akwai kin gane kin yaudara yawa akwai mm. yaudara a cikin kin gane kin san mutane to dai alhamdulillah rabbil alamin muka zo muka samu sai muka yi da Bini specialist clinic to a matsayin ki na matashiya burin kowace ya mace ne a yanzu daga cewa idan za a yi biki a ce bikin ta fa ya haɗu a rika magana a ɗau a ɗau lokaci mai tsawo ana cewa a lokacin bikin wanci an yi kaza an yi kaza me yasa ke baki karkata hankalinki a akan haka To na farko dai ki duk wata 'ya mace tana tashi yanayin al'adar da rayuwar da muke a arewa ana tusa mata irin san aure tana zaune kawai tana shiri daga inda ka ɗan kai shekaru haka ana sa maka to dole ne sai ki gani mun taso muna burin a'a me za mu yi me za mu saka me ya kamata kin gane duk wani abu alhalin kuma ba su bane masu kamata yi daga ran da aka ɗaura aure bayan ɗaura aure ya kamata mutum to amma sai ga an zo an zauna ana tunanin duk abubuwan da za a kafa to ni gaskiya ko lokacin da na zo irin dai na sanin cewa oke na girma na kai lokacin da oke gashi zan iya aure ban ban taba tunani ana bukukuwa kuma suna mun mhm. kuma suna suna ba suna burge mhm. kuma kai ma za ka yi ta tunani tunani a ah, an kai ne ranar bikin kai komai duk kai amma wani ikon Allah da auren kuma yanzu da abubuwa gaba baki ɗaya sai na ji duk bana ba kya shawar su duk sai na ji da gani nake yi kawaye na da mutane wanda muke tare gani suke da aka zo lokacin biki na a a zan zaka sha shagali wani kalar da zan saka ya dan komai dai nawa sai yanzu ya dawo ban san kayayyakin ba mutane gani suke da duk zan fita waje in je duka kayayyaki dan duk a Najeriya kuma yawanci ni ne da kaina babana gaskiya da ya tayar da mu ya ya tayar da mu da ka dinga kai so ko lokacin da ake hidiman biki abubuwa da yawa ni na yi makai iyaye na gaskiya ba su ciki ba to kuma alhamdulillah alamin sun bani trust inda suna iya ce min gashi wannan ko kuma a zan zo ce musu ga nawa nake bukata wanda za a yi wannan to suka bar ni ne ce ina yi abubuwa to amma da sannu da ina yin haka sai na gane da cewa wayansu abubuwan da ba a faɗi ni da ma an bi ra'ayina da biki na kullum ce musu nake nakan ce musu a wurin yarbawa yawanci zaki gani musulmai yarbawa eh. su yawanci ranar da aka ɗaura aure mhm. ranar za ta fito kisan su ma suna da al'ada sai sun dan hada da al'ada ne amma idan aka gama ɗaura aure sai a yi walima a hall ɗaya ana gama walima sai a yi reception to su suka yi reception kin gane har da a gama na zama a yi a zo yawwa a mm. dawo kuma bangaren uwa so amma ni kullum a ra'ayina da an bi tana mama da ai ainihin abin da na so ke in an ɗaura aure a tafi a je a yi reception reception a zauna kawai ina ina son kamar MC wanda a'a zai yi magana kowa ya ji daɗi a'a to ban taɓa tunanin a'a sa rawa a ta wani kiɗa ana kaza da kaza wato ko lokacin biki na gaskiya baba na ya hana rawa to malama Aisha idan yi la'akari da irin bukukuwa da ake yi yanzu sai ki ga an shafe wani mako guda ana shagulgulan biki ya kike kallon wannan abu kuma idan aka duba kuma irin kuɗaɗen da ake kashewa sai ki ga ko da ma mutum ba shi da karfin yin haka sai ya san yadda ya aka yi wannan shagali. To kin san ba zan da iya magana ba amma kowa da yanayin yadda yake. Kin ga wayansu suna su suna gani kuma in kika kalla daga wani bangaren ba za ka ga laifin su sosai. Hmm. Suna ganin da cewa burin su dai aure daya rana daya kin gane wani sabon rayuwa ne. Iyayen su ma suna ganin sun rabu da su duk abin da suka yi suka suka tanada a duniya suna hmm. ganin duk za su iya kashewa. To Sarfilo, ka je tattaunawar waɗancan matan a zauren mu na yau da gobe kuma ka mm. je tattaunawa da aka yi da wannan Aisha Bala Winti wani abin al'ajabi abin mamaki za ka ga yawancin 'yan matan yanzu 'yan matan zamani ba mm. kamar idan suna ganin iyayensu na da hannu da shuni suna mm. son a yi biki da za a sa su Ovation magazine Za ka ga an sa a su Instagram da waye amma wannan kaga ita ba haka take so ba me kake ganin wannan al'amari to kin san ni ra'ayina akan wannan batu tun farko da daman shine iya kuɗin ka iya shagalinka ban damu ba idan kana da kuɗi ka kwashe ka je ka yi bikin ka inda zaka ji daɗi mm. to amma kada ka je kwashe kuɗin talakawa ko kuɗin al'umma ka je ka zuba a ciki shine matsala ta akan wannan batu. To haka yake Allah ya mana jagora. Jama'a duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin Daniel Brown da injiniyan mu da Sarfila Hashim ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya. Masu wasanni ba ba.